da arba'in da biyu daidai da ashirin da ashirin da takwas ashirin da uku ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da ashirin wannan shi ne kasan na ashirin da tara a juzi na biyu na karatun wannan littafi na ashifa بتعريف حقوق sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. na babban malami a musulunci a shekul alimul allamatul muhakkik alƙadi abul fadli iyad ibn musa iyad al Allah ya ji ƙanshi da rahma jama'a manta ba a karatun da ya gabata mana nan dai watan a cikin fasalin da malam ya ƙulla da ke tattauna mana game da al'ada kyawawa al'adu kyawawa da ɗabi'u kyawawa na sahabban manzan Allah a irin yadda suke matuƙar girmama annabi da darjan tasa da kuma kambam manzan Allah mai shiga fasali na biyu a wannan watan babi wanda ke tattauna mana akan dan musulmi sai ya fahimci lalle alfarma ta manzan Allah bayan ya rasu da darjanta sa bayan ya rasu da girmama sa bayan ya rasu tilasi kamar yadda ake girmama sa ake ganin alfarma ta sa ake darjanta shi a sanda yake da rai jama'a kun gani sanda annabi ke da rai yadda ake girmama shi to in ya rasu ma lazimi ne tilas ne a mai irin wannan girmamawa sanda annabi ke da rai in yana magana kaga irin natsuwar da ake mun karanta kunji kaga irin yadda ake girin magana shi ko kaga yadda ake darjanta shi ana kamba masa to lazimi ne tilas ne idan manzan tsira ya rasu maganganun shi dole a girmama su sunnonin shi dole a kamba masu duk abin da ya shafe shi bayan rasuwarsa za a ɗau abin kamar sanda yake da rai jama'a kun gane ko to muna cikin wannan gaba watan sai lokaci a muna cikin wannan gaba lokaci ya yi man kai daidai inda maliku ya ce wata rana an tambaye shi game da abu ayuba saktiyari sai ya buɗe baki ya ce ma ɗaliban da suka yi mai tambaya ban taɓa gaya muku wani hadisi da aka samo daga annabi ba daga wurin wani malami sai ran abu ayyuba ɗin nan a saktiyani ya fi shi daraja a idona ya ce abu ayyuba ɗin nan ya je aikin hajji har sau biyu wannan ya sa ganin ya tafi aikin hajji tare makali na makale masa duk inda ya ɗauke ƙafa zan ajatawa a wurin muna tare muna cikin tafiyar ban taɓa jin wata magana daga bakinsa ba in ba in an ambaci annabi inga ya fashe da kuka ba ana faɗin manzan Allah ya ce sai inga yana kuka kawai jama'a kun gane ku kokan da zanga yana yi har sai da na rika tausaya masa ni ban taɓa ganin watan ban taba ganin wani abu daga wurinsu ba daga wurin shi ba irin abin da na ga na girmama wanda yake wa manzan Allah wannan yasa ina jin magana daga bakin shi ba na in maza in rubuta saboda wannan masoyin manzan Allah ne wannan ne matuƙar ƙaunar manzan Allah ne nan muka tsaya malam ya ce wa ƙala musabu na abdullahi mus'abu ɗan abdullahi ya ce kana malikun imam malik ya kasance idza kiran Nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa ya tagayyara launu ya tagayyaru launu ana ambatan manzon Allah a gaban malik sai a gaba ɗaya ya canza launin jikin shi ya eh, canza wayan ko wayan hani hatta ya hatta yasuba zalika ala sa'in sai ya sun kuyar da kai jama'a kun gani bai shiru ya natsu har sai abin ya dami waɗanda ke zaune a gaban shi saboda yadda ya natsu to wai lafiya ko kuma lafiya jama'a kun gani me yasa an ambaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama faqila lahu yawman fi wata ran aka ce wa maliku akan wannan ɗabi'a mai kyau da yake da ita na girmama maganar annabi aka ce masa algafata malam yadda muke ganin kaɗina in an ambaci hadisan annabi fakala sai ya ce musu laura aitun mara aitu da kun ga abin da idona ya gani to lama kartun alayya ma ta rauna. da ba wanda zai damu yamin inkarin abinda kuka gani daga wurina wala kada kuntu ara muhammad bin al-munkadiri yace kun gani wata ran na ga ɗaya daga cikin manyan malaman nan namu muhammad dan al-munkadir wa kana sayyid al-qurra shugaba ne cikin alarmomi shi gangaren ne gwani ne na gwanaye an gane aran ne madacin alkur'ani idanuwa na sun ganshi la na tsaluhu an hadisi layi sallallahu alaihi wa alihi sallama abada kusa ba mu taɓa buɗe baki muka tambaye shi ba game da hadisin annabi har muka rabu da shi har rayuwar shi ta ƙari har abadan abu dina, har ya rasu ba mu taɓa buɗe baki muka yi mai muka tambaye shi game da hadisan annabi ba an gane ko illa ya baki kafin ya buɗe baki wata magana sai ya fashe da kuka hatta narhamaku har sai mun tausaya mai kukan da za mu ga yi wannan ana gaya mana ɗabi'u ne na magabata tsakaninsu da hadisan manzan Allah tsakaninsu da maganganun manzan Allah tsakaninsu da sunnonin manzan Allah wala kada kuntu a raja a ne muhammadin wata rana na ga ɗaya daga cikin manyan malaman nan albaiti jafar ɗan muhammad wa kana kafirar du'a ba shi mutum ne mai ɗan irin yawan ɗan barkwanci haka an gane ku yana da ɗan yawan barkwanci muna da malami Allah ya kan shi da rahma mala Hassan Idris Allah ka yafe masa shi ma haka yana ɗan yawan barkwanci mala wanda bi ya sansa eh wata basumi kuma yana da ɗabi'a yawan murmushi yana da ɗabi'a yawan fara'a da ma kun gane ba za ka ga yana fushi ba fa idza kira inda hun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama isfarra ana ambatan manzan Allah gaban shi kawai sai ka kalan cikin shi ya canza duk abin ya nutsu kenan an watsar da duk wannan barkwancin an gane ko wa ma ra'aytuhu yuhaddithu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam illa ala taharatin ban taba ganin yana karantar da hadisin annabi ba sai sai da alwallasa duk yanda za a ba zai biya hadisin annabi sai yana da alwala sai yana cikin tsarki jama'a kun gane Allahu akbar wala qad ikhtalaftu ilayhi zamana na rika zuwa wurin shi ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba tsawon lokaci na rika kai komo in jo in dawo in je in dawo ina yawan zuwa wurin shi an gane ko na fama kuntu arahu ban taba zuwa inda yake na gansa ba illa ala salati hisani duk yanda za a yi in na je wurin shi to sai dai in gan shi akan ɗayan abu guda uku ko wannan ko wannan ko wannan duk dai sanda na je zan gan shi akan wata ɗabi'a mai kyau ɗayan uku imma musalliyan duk sanda na je zan iske ko dai yana sallar nafila shi sallau ne saboda sallah sarkin sallah ne inda ka je wurin shi to za ka iske yana sallah ta nafila jama'a kun gane wa'in ma ya tarakul qur'an ko kuma kana eh wa'in ma samitan ko ka gan shi zaune shuru ko dai ka ga yana sallah ko kuma ka gan shi shuru wa'in ma ya tarakul qur'an ko kuma ka ga ƙur'ani yake karantawa wata in yi karatun yi karatun yi karatun ya gani to sai ya zauna ya shuru ma kun gane ko ko sai ya miƙe sai ya ci gaba da sallah sai kuma ya tsaya sai ya ta karanta yana gajiya sai ya zauna ya shiru can kuma sai ya miƙe kama sallah ba zai taɓa yiwa ka je wurin shi ba dole ka same shi akan ɗayan guda uku ɗin nan ko dai karanta ƙur'ani in ya gaji ya ɗan huta yana ɗan sai ya tashi ci gaba da sallah yana sallame a ci gaba da karatu alkur'ani jama'a kun gani waɗannan bayan allah fa watan sun fa haye fa jama'a hmm. dan allah ina yake da lokacin gulma wani ina yake da lokacin wani facebook ko whatsapp ko wani badu kai da ji kasa akwai matsala tunda ba duhu nema sai ka shiga za ka gani ɗaya baka kiyaye kanka ba to kaji allahu akbar shi na ya ce ko ya ce wala ya mu fi ma la ya ali ba za ka taɓa jin yana sa baki kan abin da ba ruwan shi ba abin da ba ruwansa abin da bai shafe shi ba kaga ya buɗe baki yana a sam shi ba ruwan shi ko dai sallah ko karatun qur'ani ko kuma in an gaji a ɗan yi shiru ana ɗan huta a tashi a ci gaba da sallah jama'a kan haka kuma fayar tsaran mani gangaren wa kana min al'ulama'i yana daga cikin manya-manyan malaman ƙur'ani a cikin tabi'ai an gane wal ubbad yana daga manya-manyan bayin Allah masu ibada ya yakhshawna Allah azza wa jalla waɗanda an tabbata suna daga yana daga cikin masu tsananin tsoron Allah a abin da ya bayyana jama'a kun gani ka san yadda kake ɓoye tsoron Allah ka in dai tsoron Allah ya ratsa zuciyarka ya shiga haɓɓargonka da ƙashinka ya dawo ya bujijiyoyinka da tsokarka da fatar jikinka ganinka tsoron Allah ne jinka haka bakinka abinda ke fitowa tsoron Allah ne shaƙarka duk abin tsoron Allah ke ciki ko ka so tsoron Allah sai ya bayyana annashi a tare da kai to kuma na sha faɗa sai mutane sun gani idan tsoron allah bawa bai ratsa zuciyar bawa ba kun gani to ba fa aiki da za ka riƙa wa allah ya riƙa karɓa inna ma ya taƙabbal lahu min shi allah na karɓa aiki ne daga wanda yake mai tsoron shi idan mutum bai da tsoron allah kar ya taɓa tunanin wai taro da ake ana sallah tare da shi allah na karɓar ta Allah ba zai taɓa karɓar taka ba tun da kaga shara'i ne ya aje inna ma ai adatul hasirin kaɗai ka sani na karɓa aikin da ake masa ne daga mai tsoron shi da ma kun gane shi sa ga shi ne abu mafi tsada da ubangiji ya ma al'umma farko da ƙarshe wasiya a kai duk wani abu to wannan shi ne abinda Allah ya haɗa zumunci wurin wasiyar da ya bari tun al'ummar da aka fara yi har ta ƙarshe Allah ya haɗa zumunci a tsakani da cewa kowa ji tsoron Allah wala qad na otu kita ba min ta sai ce wa iyyakum an taqullah duk waɗanda suka wuce kafin kuma musu wasiya ku ba mun muku wasiya duk ku tsoron Allah jama'a kun gane ko ka san tsoron Allah inda ka ga a lahira ka tsira to akwai tsoron Allah a tare da kai shi sa ce sun manu na jillabi na takau inda dai masu tsoron Allah suka taho gada sarari sai mu su wuce lahiya amma duk mara tsoron Allah wallahi sai ya fada wannan wutar jahannama kuma nan za a bar shi za ka zama mai taka tsantsan ka zama mai yawan yin shuru ka zama mai yawan yin sallah ta nafula ka zama mai yawan karanta alkur'ani kun gani da fi mutane za su zama kama ba su ba jama'a ma sun huta duk wanda ya zama ka ai mutane sun huta daga matsalashi to ka da lokacin wani karatun murani kake yi ka ji fa kai komo tsawon zamani naje naje naje ban taba zuwa na ganshi din ba a ɗayan uku ba ko dai sallah ko karatun qur'ani ko in ya gaji ya shuru ya huta yana dan huta ya dora jama'a kun gani ka je karanta al-imamu shuba matar shi na shimfiɗa mai da tuma da yake hawa kanta in yi sallah ya zauna ya rika karanta alkur'ani tana kirga saukar da yake ma alkur'ani a daddumar ɗakinta ta ce yau an tambaye ta ne sallah za ki ce a ayin zai shigo zai yi sallah zai buɗe ƙur'ani ya karanta a lissafi na zuwa gidan nan yau sauka da zai ta dubu ashirin da biyar kenan a kan wannan da duma a ɗakin nan na yau sau alimamu shuba abokin hafs na karatu yau sauka ta dubu ashirin da biyar ne kai sai ka auna ko sauka sha biyar ka ranar fada ne wani irin rashin lafiya ya suma sai wata 'yar oshi ta fasa iru sai Allah ya sa ya dawo haka hayyacinsa sai ce wa ya nufi ya iyo aka ce ga tunan yar uwarka ce sai ce kai ce kalli nan nawa kika ga lissafi ka duba aka ce dubu goma sha takwas ya ce to a ɗakin nan kawai na soke ma Allah alƙur'ani su dubu goma sha takwas a ɗakin nan kawai wanda ya ma Allah wannan ba zai fatan samun rahamar Allah ba ka da ɗakin matar shi ba dubu ashirin da biyar kamun ya aure ta sauka nawa yi yi da ɗalibai sai da ya shekara biyu yana rashin lafiya sai dai a juya sai dai a juya har ce da ɗalibai aka ce to malar ai dole hadda ta samu matsala Allah ya ba shi lafiya ɗalibai aka zo ana nema a ɗan gwada wai anya ko malam yaya haddan nan ya ce hadda tana nan zanzan harafi ɗaya bai kauce ba lokacin karanta shi ga ɗalibai duk wanda ke son ya gane matsayin shi a wurin Allah to ya kalli matsayin ƙur'ani a wuri a ya kabla ɗan mas'udin ya ce a ah, kun gane wanda ke son ya fahimci ya Allah ya ɗauke shi to shi ya kalli ya dauki alƙur'ani in dai ba wata alaƙa kai ka san da yadda ka ɗau ƙur'ani ka rika aunawa yau kwanan ka nawa rabonka da alƙur'ani kun gane ka dai karanta ƙur'ani yau kwanan ka nawa ko wata nawa ko tun azumi to haka Allah ya fita harkar kashi ma yawan kwanaki rabanka da alƙur'ani yawan kwanaki rabon Allah da kai ba ruwan shi da kai ya fita harkar ka jama'a kun gane shi ne fa abin da kai tsaye ke da alaƙa da gyaran zuciya kai tsaye ƙur'ani ba kai tsaye shi ne littafin da ke da alaƙa da gyaran zuciya ma duk musulmin da ka gani illa ma rahimar rabbuna ba su da lokacin karanta shi jama'a kun gane sahabbai wataran annabi ya ce musu kwanga zuciya ubangiji na halittar ta ne fara ƙari, ya ce kamfar takarda sai dai da mutum ya saba wa Allah annabi ya ce sai Allah ya sa ɗauki wani ɗigon bakin abu sai ya tsiga ma zuciya kana ƙara laifi ma Allah laifi sai ya ƙara tsiga bakin abu akan zuciya har sai an waye gari yawan abin da kake na saba wa Allah an gama ɗige ta da bakin abu sai ta koma baki irin ya ce zunubin sai ya kanta a kanta ta koma baki kirin kamar yadda bakin karfe ke yin tsafa. sai annabi ya ce da haka in kaso karanta ma inda Allah ke cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktubun ai danyen aikin da suke ma Allah shine ya tsatsaye kanta akan zukatunsu sai sabai suka ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan bakin ƙarfe ya yi tsatsa mun sa hanyar da muke bi muke kawar da tsatsa a kan shi za mu tashi aute ya ja jazir mu fito mu sa mai sinadari mu bugi tsatsa sai ta fita to yanzu in zuciyar bawa ta yi tsatsa ya za da zunubi wurin kawar da wannan tsatsa sai annabi ya ce abu biyu zikirul maut wa qira'atul qur'an yawan tunanin mutuwa da abin da ke biyo bayan mutuwa in dai kana yawan tuna mutuwa da abin da zai biyo baya in an mutu to yana sa tsatsar da zuciya ta yi dalilin zunubi ta rika kankarewa ta rika fita abu na biye cewa kira a cikin sai kuma karanta ƙur'ani shi ma karatun ƙur'ani yana kawar da wannan tsatsa akan zuciyar bawa da kanta da zuciya ta yi dalilin saɓan Allah ko zunubi da bawa ke yi Allah ka tsare shi ta waɗannan bayan Allah kaga suna da kyakkyawar alaƙa da ubangiji suna kuma da kusanci da ubangiji saboda kusancinsu da alkur'ani jama'a kun gani kusancinsu da ya yasa suke da kusanci da watan ubangiji amma nesa da Alƙur'ani da mutane yau suka yi shi sa za ka Allah na nesa da su ba zai shiga harkar ka ba Allah ka tsare mu to kaji shi ne ya ce ko wala ƙadika na abdurrakoka na abdurrahman ibn abdurrahman ya kasance abraman ɗan ƙasim watan shi ne ɗan muhammad Dan abubakar ne siddiq an gane ko an haife shi a zamanin aisha na an gane ko a lokacin shi shi ne ya fi kowa ake gadar da watan a mutanen zamanin shi shi ɗan jikan sayid na abubakar kun gane baban shi hijira da aka yi kakai shi hijirar da aka yi aka dawo madina kun san ana ganin kamar duk matan musulmi sun yi waji kun gani ba wacce za ta kara haihuwa ashe mahaifiyar shi na da ciki ba a sani ba ai annabi ya ji daɗi kawai ce wancan ta haihu annabi ya rika farin ciki sai na abu karfe ce ina wannan ɗaya ta kwaranka ne manzan Allah farin cikin nan da kake yi shi ne ya ce sunan shi muhammadu da ma kun gane ko to shine mala yace da yace wal qalaq wal qad kana abdurrahman bin qasim ibnu muhammad ibnu abi bakrin as-siddiq radiyallahu anhu Aisha. زمن عائشه shi a zamanin aisha da rai wa kana afdalu ali zamani a zamanin shi ana ga shi ya fi kowa falala saboda irin abubuwan da Allah ya rika bayyanawa na daraja da falalomi nasa to shi abdurrahman dan qasim kun san imam malik malamin imam malik duk inda kaji ana cewa dan maliku na da dalibi abdurrahman dan qasim yana da kuma malami abdurrahman dan qasim kun gane ko to wannan malamin maliku ne malami ne ne imam malik kaga babban malami yawa to shi ne ya ce abraman ɗan ƙasim ya kasance ya kurun nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fayon zaru ila launihi an ga yakan ambaci manzan Allah yana faɗin manzan yana ambatan manzan Allah sai ya tsira mai ido a kalli yadda kalan jikin shi ya canza ka annahu nuzifa minhu addam kai ka ce ana tsotso jini ne daga cikin jikinsa yadda yake natsuwa kamar ana jan jinin jikinsa yadda za ka ga ya natsu in yana ambatan manzan Allah jama'a kun gani bayan sai ga ko'ina ake karatun hadisan annabi wallahi sai ka ga wai musulmi a yau ana karantar da hadisan annabi amma wani sai waya zo karatun ne ba kuma sai ya koma can baya gefe yana da ji amma yana dan facebook ko yana wasu hadisan annabi ake karanta a wurin amma hankalin shi ya raba kun gane ku wani ma da za ka ga abin da yake a sanda ake karatun akan wayarsa munin abin ya wuce yadda kake zaki jama'a saboda Allah to kaji wa kad jaffa lisanuhu fi fi fi fami a lokacin sai kaga harshen shi ya bushe a cikin bakinsa Allahu akbar haibatan minhu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda ganin kwarjini daga wurin shiga annabi wala kad kuntu ati amir ibn abdullah ibn zubair malin yace nakan je wurin amir dan abdullah watan dan zubair fa idza dhukira indahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama faka ana ambatan annabi gaban shi sai fashe da kuka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka san a ƙasar na an yi lokaci a baya kamun shigowar izala sai ka da lokacin samar ƙandine ma ake kun gane ko tambiyul gafilina sai ka ji an ce za mu je jin karatun hadisatu wa hadisatu kama wata mace za mu je jin karatun hadisatu kawai hmm, da samun falala ana zuwa da an ce ƙala rasulullahi duk sai a ce sallallahu alaihi wa alihi sallama ana tashi karatun ka je za masallaci za ka aiki da abin da ka ji da aka ce annabi ya ce za a ce a'a karkakawa mana fitina mu karkakawa mana fitina mu ba wannan kawai muna zuwa ne neman albarka albarka mai sai a ce sallallahu alaihi wa alihi sallama shi ba hadisi ba ana karatun shi ne don ka kawo mutane fitina ba ka ce za ka yi aiki da shi da ma kun gani akwai lokacin da mala haka idris karatun da ya mana na littafin bulugul maram kasa akwai hadisin jilsa to wani watan ɗaya daga cikin manya ban san faɗi suna an fara jilsa sai zo yana cewa ah, shi bu wannan fa ka ce a'a a raje ce Ka ga abin nan an fa karanta da kai dan da shi ake karatun a ina a karanta aka ce a bulogu? mu ne ma muka ce mai ga yana a bulogu? mala sai mana karatun babu wannan a bulogu. ba muna wurin aka yi karatun ba duk aka yi aka gama muka ce a ɗauko shi ya je ɗauko abin shi da buɗewa ga shi ce a'a to da ake karatun nan ba na nan ce kana nan alaji duba ka gani sai gashi date din karatun gashi ya rubuta da shi akai shuru sai na ce alaji ka abin da ya faru ya ce a da ba a kan tadisi da nufin a aiki da shi amma yanzu da an karanta hadisi za a yi aiki da shi to shi sa yanzu da aka karanta wannan ba ya aiki da shi ba to yanzu ga sun zo sun fara aiki da shi sai ga abin bambara kwai kun gani shi ta cikin magabata wani yake cewa ku rika ba da zakka hadisan annabi ku rika ba da zakka hadisan annabi ce to duk a guda goma da ka haddace ka koyar da nawa ya ce ba haka ake nishi ba duk wanda ka je ka koyo kar ka yadda sai ka sa shi aiki to ka yi zakka shi kenan Allah ya tsare mu to kaji ya ce hatta la ya bakafi ainihi domo in ya rika kuka har siban a idan ba wani hawaye da ya rage da zai fito saboda kuka ya yi kukan hawayen ya zuba gemun shi ya jike sharkaf kafin shi ya jike sharkaf har sai ya zama yana kukan amma hawayen bai zuba saboda ya kafi ba don kuma saboda cewa annabiya ce wala kadara aitu zuhuri na ga al'imamu zuhuri wa kana min ahla'in nasi a cikin tabi'ai zuhuri na daga cikin mafi natsuwan mutane da ma kun gani ma ka sani an goku a kowanne za ka ce kai sabon mai tsuwon wani yana da wuya yana da wuya ka ga mai tsuwon wani da ko an ambaci to na fa ka ce a to wannan kam to shi ne ya ce min ahna innasi wa akarabi kuma shi ne mafi kusa da jama'a kun gani duk inda za ka ga wani to yana son zuwa kusa da zuhuri kasa annabi ya ce almu'minun labiyu khalidun nas wa yasbiru ala azahum khairun Wa وأحب إلى الله layu Khalidun Nas, لا يخالق ala ولا Muminin da ke jawo mutane cika ya harka da su yake hakuri da matsalolinsu a wurin Allah ya fi alheri kuma Allah ya fi san shi fiye da kana mumini kai mutane ba sa matsuwa kusa da kai saboda kana da matsala duk wanda ya matso kusa da kai sai arabu ba daɗi da haka ba ka haƙuri da matsalolin mutane da ma kun gane ku to kaga shi mutum ne yana kusa da jama'a kamar yadda za ka ji da ana taɓaɗi kan mai martaba za ga yana da sauƙin hali shi da shi kaɗai ne kawai a fada shi da duk talaka kuwa zai rika zuwa wuri shi ta ma na cewa 'yan fadar ne ba za su bari ba kuma duk mai matsala in yaji sai ya ce bace shi to matsalar su waɗanda ke kewa ne ake cewa ba za su bari kare ba sa za su za a yi gama kun gani to kaji fai za su kira inda hun nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana ambatan manzan Allah nan inda yake faka annahu ma arafaka sai kaga kaman ma bai taba sanin ka ba tare kuke ba amma da ya ji an ce ala rasulun in ya fita harkar ka yadda ka san bai san ka ba haka zai koma ba ruwan shi da kai yanzu da ruwan shi ne da annabi tun da aka ce mai gidan shi ya ce ko ana jawabin maganar mai gidansa to shi kenan sai watsi da kowa yadda ka san bai san ka ba kuma ya san ka ba ta ma wancan ya fi sani eh kuma shi ne ya fi daraja ya fi kima kuma a nan tsirar shi take sai ya nuna kawai bai masan ka ba jama'a kun gane ko wala arabtahu Yadda zai yi kai ma sai ka ga kamar ka san shi ba lokaci kaɗan ya canza saboda an ce mai gidan shi ya ce ko ana ambatan mai gidansa da jawaban mai gidansa a gabansa wala kada kuntu ati da bin sulaimin wata ran na wurin watan safuwan. an gane ɗan sulaim na je wurin shi ta shi kuma kaji darajarsa ya ce huwal imamu alkawi huwal jagora ne mai ƙarfin gaske yukalu har malamai na cewa game da shi innahu lamya ba jambahu ila al-ardi arba'ina sana tun da ya shekara arba'in a duniya daddaren duniya sai dai ka yana ma Allah sallah tun daga lokacin bai ƙara sanya haƙarƙarin shi ya kwanta a ƙasa ba shekara arba'in in har zai ɗarinsa yana zaune ne ce ɗarinsa amma ya kwanta a shekara arba'in ba wanda ya taɓa ganin ya kwanta yana tsaye gam yadda ka san wata sallah kawai in habbaci ya dame su sai dan zauna haka da ya dan minti biyu uku zuwa biyar su ke na cewa ce sai ta sai sallah hmm, Allah ya kyauta malam kasa sarkin bacci eh ka zama na ce shi sa laraba ke cewa tarumul izza sun mata namu, laila kai ma san kake ka zama wata tsiya amma duk daren duniyan an leƙa ɗakin ka sai a gabaci kake to wal zululu fululu hafi irin ta kawo kai kenan mahaukacin baza mahaukacin wuce wal zululu fululu hauka fanni fanni ce iri iri ce akwai auka mai duka akwai mai sa dariya akwai auka mai sa bacci za ga mutum na tafiya tsaye ta yi ɗan tsaya kawai sai ya ganga tsaya bacci sai kuma ya gaba duk mahauka ce wannan to kaji shekara arba'in bai sa haƙarƙarin shi bai kwanta a ƙasa ba ko a kan tabarma ko a kan katifa ko kan gada shekara arba'in dan haye bacci sai ya dan haka kawai a zaune wanti biyu uku da har kai biyar shi ke na siya tashi in dai bacci ne ka hakura ai za ka yi ba dai za ka shiga kabari ba to shekara nawa ma za ka yi kana baccin ko jama'a to ka ɗan samu abin da ka sama ka rage yawan baccin saboda za ka yi ainihin bacci wanda ko jura maka iya yi to ba gare yanzu wannan baccin ka dan haƙura ba tunda za ka yi ainihin baccin Allahu ya tawaffal an fusahi na mautiya wallaci lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun ai bacci mutuwa ne Allah ya shiryar da mu to kaji shi ne yake cewa ko ya ce wa wala kada kuntu ati safwan ibn sulaymin wa kana min al muta'abbidina yana daga cikin masu yawan mota Allah wadai sun mori an gane ku ko almujtahidina masu kokarin aikin ibada da bin Allah yana cikin irin waɗannan فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى أنا أنبتن النبأ قبيش sai fashe da kuka kariyar da ما ba mamunan sai ana karatun hadisai ma sai ka da haddariya ake Dan bayan Allah haka za ce ya kama don su ba irin bane fala ya zalu ya baki zai gushewa yana ta kuka yi ta kuka yi ta kuka hatta ya kuma nasu an har jama'ar da ke gaban shi sai kowa ya tashi ya kama gaban shi nan za su bashi yana kuka wa ya turu kuhu su bashi nan ya an kata da annahu kana idza sami alhadith akhadahu alawil kata da ya kasance duk da ya ji hadisin annabi akhadahu alawil shine tsaga suki na kamar ka ce kuruwar damuwa an gani sai ya kama shi sai ya ce ko wazzawil da kuma makyarkata kyarma sai ta kama shi saboda ya ji an ce mai gidan shi ma ya ce amma fatuwa wala ma ka ala alamalikin ko ala annan annas kila lahu lokacin da jama'a suka taru wurin imam malik sai aka ce wa maliku lauja alta mustamliyan yusmi'uhum da za ka sa wanda in ka faɗi hadisi don kusan maliku idan zai karantar da jama'a aƙalla mutum dubu goma sha biyu ke zama a gaban shi kuma lokacin ba lasfika mutum dubu sha biyu ɗan ba zai karantar daga ko'ina ake zuwa duk ko wani ɓangare za a zo a ji karatun to zai aka ce to maliku kana wahalar da kanka ka sa wanda in ka faɗa mana shi ma zai faɗi daga nan in na faɗa daga can wani ya faɗi daga can wani ya faɗi daga can imamul bukhari ma ai haka tun dubu sha biyu ke zama gaban shi juna ne kawai ke lasika mata na can baya amma a haka in ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيطع wancan ya ce kanar shi wancan zai fada wancan ya fada har ko aje na karshe shi ma ya faɗi kowa yi da Allah ka ji ba mu yanzu da za su yi kakana kwanci kan gado a ɗaki halama kana jima'i ana karatu kana jiwa ba ka ba ne? mutum ya ji tsoron Allah duk wannan fa ce da za a tambaye ka kanta ranar alkiyama a lokacin duk wanda zai koyi addini ya je ya koyo zo nazari Takanoloji mafi girma na fitila shine balbal a ci balbal ita ce security light in ita ce fitila mafi haske ita za ka kunna ka zauna kana ganin wani bakin wani bakin kuma ba ka gane shi a haka suka rubuta littafai mujalladat amma yau kalli fitilu iri-iri cocinan ma an yi mai sola an yi duk gasu mai batir mai komai ma kwai mai rikadin amma ba yadda za a yi kaga mutum ya haska don koyon addini ah, ba da lokaci za ka haska a karanta alkur'ani ba jama'a kun gani mu dawo cikin hayyacinmu tun da dai Allah ya ce sun malatu alunna yau izin anin na'im duk irin waɗannan abubuwa ni'ima ce Allah ya bayi kuma sai yayi tambaya a kai wanda zai rika jiyar da mutane an gani faƙala sai ya ce falallahu ta'ala jama'a ku sani fa Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ka ji fa a samu wanda in ka faɗa zai rika faɗi ya rika jiyar da na can ya ce ina Allah ku ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kar wani ya daga sauti sama da na annabi sai kala rasulullah kai ka ce kala rasul kai ce Allah fa ga abin da ya ci ta aya ta biyu ko wa hurmatuhu hayyan alfarma annabi sanda yake da rai wa maitan da alfarmar shi bayan rasuwarsa sawa'un duk ne in dai ba za ka ɗaga sauki gashi sanda yake da rai a gabansa ba bayan ya rasu ba za ka yi haka ba ka ji tsoron Allah karka yi wa kana sirina muhammad bin sirina ya kasance rubbama ya da haku mutum ne da dama in ka iske shi kuna magana za a ga mutum ne mai dan dariya haka sai za a kira inda huwa hadisun nabi sallallahu alaihi wa sallama amma da za an ambaci hadisin annaba a inda ya kashi a sai ga tsoron Allah na bayyana a jikinsa saboda an ambaci annabiya ce sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa kana abdurrahman bin mahdi abdurrahman dan mahdi yace idza qarqo ka ya kasance idza qara hadisan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan yana karantar da dalibai hadisan annabi amarahum bis sukut yakan ce kowa ya mun tsit da ya zauna zai karanta da hadisa na sai ce kowa ya it kowa ya shi a yi to ba abinda ko motsi riga wani ba za ka ji ba it shuru kowa za ka ji sai dai kawai a ji sautin annabi ga abinda ya ce Allahu akbar wa kala sai ce ɗaliban da ke gaban nashi la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kar ku daga sautin ku sama da annabi kun gani ba fa annabi ne a wurin ba annabi ma ya jike da rasuwa wa yata'awwalu yana fassara wannan ayat da cewa annahu yajibu lahu yana wajaba ga mutum minal insati wannan yajibu kun gani akwai nuskar da za ku ga yajibu ne ko ko jibu ya jibu to ba ya jibu ba ne ya jibu ya jibu wa ya jibu alaihi to ya jibu din duk mai nuska irin wannan za ka ga ya jibu ya sa kun gani yau to ba ya jibu ba ne yana ba ga mutum minar insati na yin shuru inda kira ake hi sallallahu alaihi wa sallam nan inda ake karatun hadisan annabi ma ya jibu lahu inda sima'i kauli irin abin da ya waje a akan mutum sanda yake jin magana annabi sanda annabi ke dare yake magana kaga dole ai kashi to hakan ana karatun hadisan annabi dole ma kashi ya waje ba kanka dole ne tilas an ko ka ji ba ka gani ba ran da zaka gani sai ka an gaya ma ko ba zaka ga da kyau ba jama'a kun gane da daga sauci ana karatun hadisin annabi yana sa tun abin da ka fara wa Allah na farko har na zuwa lokacin ya lalace duka la tarfa'u aswatakum fawqa sawti sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli tajari ba'dukum li ba'din sai ce an tahbata a'malukum antum la tashurun duk wanda zai zo ya kawo wasa ko wargi ko surutu ko daga sauti inda ake karatun hadisan annabi ya kiyaye kai aikin shi zai ɓaci ba zai san aikin shi ya ɓaci ba kuma aikin ya lalace sai ka faru kuma sabo da ma kunna ne to malamai suka ce in ya tuba tun da aikin ya lalace za a dawo mai da aikin wasu malamai suka ce bayan da za a dawo da aikin ayyance dai ka tsari sabon aiki da aka a masallatai waɗanda kuke zama a bakin masallaci ana karatun hadisan annabi kuna fira har sai an leko an ce muku karatu ake wallahi tallahi ku kiyaye kan saboda ƙur'ani ne Allah ce an tahbata a amalukum aikin ku zai lalace kaf wa antum la a jikinku ba kwajin aikin naku duka ya lalace wasu malamai suka ce to yanzu idan mutum ya riƙe ya san yayi sai kuma ya tuba ya nadama ya gane ba daidai ba ne allah ka yafe mu to idan ya sa'a allah ya karɓi ya fiyar ya yafe mai to aikin da aka bata za a dawo mai da abin shi wani suka ce ai ba za a dawo da wannan aikin ba a ya riga ce, ya tashi aiki gaba ɗaya ya riga ya tashi aiki ayan sai dai ka tsiri sabon aiki to shekarar ka nawa tun masu zama a bakin masallaci ana karatun hadisan annabi suna tira di ba ka shekarun suna daga balagar su zuwa ranar daga ranar waye zai maimaita shekarun da yau tun balagarsa da wuya kuma an ɓata ayyukan da kai ma Allah na alheri daga ka zuwa ranar saboda ana karatun hadisan annabi kana tira kana daga sauti har tana shiga wurin karatun sai an leko an ce haba jama'a karatu fa ake kuna damun mutum to wani ma sai su koma bayan masallacin ko rihabar masallacin ba kuma abin da ya dame suna ganin ai ba komai to an kure na mai karatun kure na annabi shi ma magana annabin kure na ta ne ko kure na annabi ne ai ba maganar ta bace shi ne yin karatun maganar annabi ce sallallahu alaihi wa alihi wa to kun ji jama'a faslon ga sabon fasali fasali na uku an gane ko fi siratin eh ba mu gama ba ko e fasali na hudu malam ce fi siratin salafi wannan zai tattauna mana ne game da tarihin rayuwar magamata ita azimi ruwaya ta hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama cikin yanda suke matuƙa girmama girmama ruwayar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama mun yi bayanin abin da ake ce ruwaya ka je ka zauna ka ji karatu in an tashi ka je ka gaya ma wani to sanda kake gaya ma wani shine ruwaya yanzu in ku dubu ku haɗu gaban malami mu karatu cikin ku ba wanda ya je gaya ma wani to cikin ku ko ba wanda ya ruwaya ba wanda ya ruwaya amma in mutum ɗaya tak ya je ya gaya ma koma ta shi cike a karatu da muka yi fa an karanta mana annabi ya ce kaza ka faɗa to kai ne kawai kai ruwaya shi sa ka ga hadisin innamal a'malu binniyat ta ji ana cewa ai mutum ɗaya ruwaya daga annabi shine sayyidina Umar ah, to ai annabi akan mun bari ya faɗe shi to umar ne kawai a wurin ba umar ne kawai a wurin ba suna da yawa mutane da yawa amma tun da duk cikinsu ba wanda ya je koma ta shi ya gayawa shi sa ka ana cewa hadisi ne a ahad mutum ɗaya ne ya ruwaya shi daga annabi tun da dama ruwaya ita ce in ka zo karatu abin da ka koya ka je ka koya ma wani amma duk karatun da ka koya ba ka koya ma wani ba to ba kai ruwaya karatun ba to tarihin magabatanmu su ne salafus salih fi ta'zimi ta hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a irin yadda suke girmama ruwayar hadisin annabi wa sunani da irin yadda suke matuƙar girmama sunnoni na annabi da ake kawo musu da ma kun gani mutum ne fa an gaya mai in annabi ya zo alwallah idan ya ɗebo ruwa sai ya zuba a baki sai ya kurkura ya kurkura sai ya zubar sai ya shaƙa sai ya fyaci ko kuma lokaci annabi in ya ɗebo ruwa sai ya zuba a baki sai ya shaƙa sai ya kurkura ya zubar sai ya fyaci kun gani sai ya ɗebo ruwa sai ya sa a fuska imamul bukari har ya kulla annabi in zai wanke fuska a alwallah tafin hannaye biyu yake sawa idan ya zuba ruwan sai ya haka wai da aka karanta wa mutane sai wani ya zaga ya ce kai kaga duk wannan wahalar da kai rabu da su kawai sai na usman fa ya ɗebo ruwa ya alula gaban jama'a ya ce na yi muku wannan alulan ne don ku ga irin yadda annabi ke su ba ruwansu sun zauna lafiya duk abin da za su nuna ma wani ya yi da sunan addini sai ce kamar yadda na ga annabi ya haka nuna ma ni ba ruwana ni ba wani malami ko nuwali ko gausi ko shehi ko kulimi ko waye shi ya sani ni dai annabi na sani dan shi Allah ya aiko mana jama'a kun gane to kadiba fa an ce maka ga sunnayen da ce annabi ya ɗebo ruwa ne ya zuba ya shaka ya kurkura ya fiyace ya ɗebo ya shaka to ko kuma ya ɗebo ya zuba a baki sai kurkura ya zuba sai ya fiyace ya zo sai kuma ya sa tabukan shi yawan wanke shakai rabu da su Wani duhalar da kai to wai tsaya kai ka manta wa in tuɗi uhu ta tudu in dai shiriyar Allah kake nema sai kai mai yadda ka ji ɗa'a yadda aka ce maka gashi daga annabi sai kama haka ɗa'a idan ko ba kai wa haka ɗa'a ba duk inda ka ji labarin shiriya to ba ta tare da kai duk inda ka ji ana magana shirya to ba ka kanta wa in tuɗi uhu ta tuɗi wa ma'alar rasuli illan balagul mubin to kaji حدثنا الحسين بن محمد الحافظ قال حدثنا أبو الفضل بن خيرون قال حدثنا أبو بكر البرقاني وغيره دوانيش دسنشي يا سمو حديث قال حدثنا أبو الحسن الدار قطني قال حدثنا علي بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان القطان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا المسعودي عن مسلم البدين عن عمري بن ميمون قال اختلفت إلى ابن مسعود عن sanatan na rika kai komo yau zan je wurin ibn mas'udin gobe ma ina kan hanya zan je jibi ma na je ga kullum ina kara kai na zuwa wurin abdullahi dan mas'udin fama ma ituhu ya kolo ya ce sai da na kwashi shekara kullum sai na je wurin shi fama sami ituhu ha ko ya tunda tun da nake zuwa wurin shi ban taba jin yana cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba ban taba jin yana cewa mutane manzon Allah ya ce ba illa annahu haddasa yawman sai dai wata ji ba da hadisi kam amma tsawon shekara ina zuwa wuri, ban taba jin ya ce annabi ya ce kama ba ka gaba irin bane mu yanzu duk bawa kawai zai ce annabi fa ya hana annabi ya hana ko a ce Allah ya hana eh Allah ya ce tashi in taimake ka watan mutane yau sun saba da duk motsi ce annabi ya ce kaza wannan fa sahabi ne abdullahi dan mas'udin shi ne fa Allah ya turo annabi Allah ya turo annabi ya ce ka je wurin shi ya gwanance ya iya ƙur'ani ka je biya ma ƙur'ani ka annabi ya zo ya ce yabna ummi abdin ubangiji ya ce in zo gurin ka biya mun ƙur'ani ya ce a ah, ya rasulallah a aqrabu alaika wa alaika unzil in biya ma ƙur'ani bayan kai aka saukan ma da ƙur'anin ma ka koya mu sai ce to dai Allah ya ce in zo ka biya mun ƙur'ani ya fashe da kuka ya ji daɗi zai ki karanta kawai sai kama ya ayyuhan nasu taqu rabbakum bismillah a'udhu billahi kawai ci gaba da karatun nisa'i har sai da ya kai ayar yana ta yi annabi na jin daɗi ya ji lalle karatun nan zanzan haka yake jama'a kun gani aran ma ne gangaran shi ne yake cewa ba ayar da ta soka ƙur'ani sai da ya zanna haddace ta ba ayar da ta soka ƙur'ani sai da na san inda ta soka ga annabi na san dalilin saukarta jama'a kun gani Allahu akbar ya kawo biyawa annabi nisa yi tafiyawa annabi ya ya wai za ku rayar ƙur'anu fasami ulahu wasitu annabi ya natsu yana jin daɗin ƙur'ani har sai da abdullahi ɗan mas'ulin ya kai fa kaifa idza ina min kulli ummatin bi shahidi wa ji'na bika ala ha'ula'i sai annabi ya ce mai hasbuk hasbuk hasu ba shi kawai sai da fata kai ga annabi ya ce duk wanda ke son ya karanta alkur'ani a ɗanyen shi shar kamar yadda Allah ya saukar da shi fali ya ƙara'ahu da kira a ci umme abu ya je ya karanta shi da karatun abla ya ɗan masuri cikin sahabbai wani ya ce mana zaune wata ce annabi ya ce mana mu je mu koyi ƙur'ani a wurin mutane hudu kawai sai na na kasa kunne sai ya ce ibn ummi abdin tun daga ranar sai Allah ya jarrabe ni san shi aran ne na ƙarshe makaranta annabi ya graduating hmm. Allah ka shirya da mu Allah ya tuba kana can kana wahala Hmm. to ji ko fajara ala lisanihi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to kuma an ce lokaci ya riga ya cika ko to za a tsaya nan karatun gobe sai a tashi daidai babu ma fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum